radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirinsa na rana zagaye na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na labarin wasannin mako sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamuku. muku. amma kamar da aka saba sai an fara da shin shirin na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin 6 ga watan Disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da ɗaya ga watan jama'a ula na shekara ta 1443 hijira kamariya ba saurare ko kun san cewa shekaru 243 da suka gabata a ranar irin ta yau shida ga watan disamban shekara ta 1778 aka haifi fitaccen masani a bangaren binciken sanadarai joseph guy lusac a kasar faransa lusac ya gudanar da bincike a bangarori daban-daban a lokacin rayuwarsa babban aikin da ya yi wanda ba za ta umantawa da shi ba dai shine gano iskar gas mai guba ta cyanogen chloride wanda yake dauke da guba mai karfi wadda take halaka dan adam da ma halittu masu rai da suka hada hada tsare. wannan ya sanya shi tare da abokinsa jack shal suka himmatu matuka wajen samar da hanyoyi na musamman wajen yin amfani da iskar gas da kuma yadda za a tantance shi domin kaucewa jawo abin da zai halaka bil'adama hakanan kuma lusak ya rasu a shekara ta 1850 a kasar ta faransa masu saurari ko kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau wato shida ga watan disamban shekara ta 1992 mabiya addinin hindu a kasar india suka rusa masallacin babri wanda sultani muhammad babri ya gina a garin allahabad a shekara ta 1528 a shekarar ta 1855 wani baturen ingila ya rubuta a cikin wani littafinsa kan cewa an gina masallacin ne a kan wurin bautar mabiya addinin hindu wanda hakan shine musababin barkewar rigima tsakanin musulmi da kuma mabiya addinin hindu wanda kuma hakan ya kai ga rushe masallacin baki daya daga ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 104 da suka gabata a ranar irin ta yau wata shida ga watan disamban shekara ta 1917 kasar finland ta samu 'yancin kanta daga mamin rasha kasar finland tana gwabtaka ne da rasha amma kasancewar rasha kasa mafi girma da karfi a yankin hakan ya sanya finland a cikin fargaba a kowane lokaci akan haka finland ta buƙaci sweden da ta taimaka mata akan barazanar da take fuskanta daga rasha maimakon haka sai sweden ta mamaye ta a cikin shekara ta 1721 rasha ta fara mamaye wasu yankuna na finland wanda hakan ya sa alatilas sweden ta ja da baya domin kuwa ba za ta iya yin fito na fito da ƙasar rasha ba a cikin shekara ta 1901 finland ta samu damar kafa majalisar dokokinta ta hanyar zaɓe amma bayan jun juhalin da ya faru a ƙasar rasha a cikin shekara ta bakwai sojan rasha sun fice daga finland ganin haka sai finland ta sanar da samun cikakken 'yancin kanta daga mamayar ƙasar rasha ƙasar finland dai tana arewacin nahiyar turai ne tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 338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 wato 5.50 da agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12.20 zuwa 12.50 da agogon nigeria niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11.20 zuwa 11.50 da agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17595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 da farko ga kanin labaran. Mashawarcin harkokin tsaron haɗaɗe don larabawa na ziyara a Iran a wani mataki na ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu. An sake zaɓar Adama Barau a matsayin shugaban ƙasar Gambiya. Sojojin Myanmar sun yankewa Aung San Suu Kyi hukuncin ɗaurin shekaru hudu a gidan yari. Don zuga labaran daki-daki a wani lokaci yau litinin ne mashawarcin harkokin tsaron haɗaɗɗe daular larabawa zai fara wata ziyara a birnin tehran sheikh tahanun bin sayyad na wannan ziyarar ce bisa gayyatar sakataren majalisar tsaron ƙasar iran yayin ziyarar tasa an tsara zai gana da takwaransa na iran admiral ali shamhani da kuma wasu manyan jami'an kasar ta iran karfafa alaka da kuma tattauna halin da ake ciki a baya bayan nan a yankin na daga cikin ajandar ziyarar ta sheikh tahanun bin zayyad na haɗaɗɗe larabawa a birnin na tehran wannan dai manuniya ce ta alkawarin da sabon shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi ya dauka na fifita karfafa alaka da kasashe makwabtan sa iran da haɗaɗɗe da larabawa da saɓani a kan batutuwa da dama da suka shafi yankin musamman batun siriya da kuma yemen amma kuma suna dasawa sosai ta fuskar tattalin arziki da kuma kasuwanci hukumar zaben kasar gambia ta ayyana adama barau a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar da aka gudanar a ranar asabar yayin da yake sanar da hakan shugaban hukumar ta iec aliyan momar ya ce adamu barau jagoran jam'iyyar npp shine wanda ya lashe zaben shugabancin kasar masa barau ya samu jimillar ƙuri'u 457 da 519 kwacin kashi 53 bisa ɗari na yawan ƙuri'un da aka kaɗa a zaben inda ya yi galaba kan babban abokin takararsa usainu darboe na jam'iyyar wdp wanda ya samu ƙuri'u 253 a shekarar 2016 ne aka zaɓi barau a karon farko a matsayin shugaban ƙasar gambia ƙarƙashin haɗakar ƙawancen jam'iyyun adawa bakwai har ma da 'yan takarar indipanda inda ya kada tsohon shugaban ƙasar yahya jami tun daga wancan lokacin jami yake gudun hijira a ƙasar equatorial guinea bayan yaƙi amince shan kayi To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa biyu wacce daga birnin Tehran. Wata kotun Myanmar ta yankewa tsohuwar shugabar gwamnatin kasar Aung San hukuncin ɗaurin shekaru hudu a gidan yari. Kotun ta same ta ne da laifin haddasa tarzoma da kare dokar yaki da annobar corona. Har yanzu da sauran tuhume-tuhumen da ake wa Aung San ciki har da waɗanda za su iya kai ga yanke mata hukuncin ɗaurin rai da rai a cewar rahotannin. a watan fabrairu ne sojojin na myanmar suka yi wa ausan sukyu juyin mulki tare da zarginta da aikata ba daidai ba zargin da take ci gaba da musantawa babban daraktan hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus ya yi allah wadai da kasashen da suka sanya dokar hana zirga-zirga akan matafiya daga kudancin afirka saboda bullar nau'in annobar corona na omicron masana kimiyyar afirka ta kudu ne suka fara gano nau'in cutar wanda tun daga lokacin aka kara gano shi a wasu kasashe da dama na duniya rahotannin baya-bayan nan sunar cewa sabon nau'in na corona na omicron ya bulla a turai tun kafin a sanar da hana tafiye-tafiye shugabannin afirka dai da dama sun yi allah wadai da dokar hana zirga-zirgar a maimakon haka sun yi kira ga kasashe masu hannu da shuni da su ya ba da kokarin nahiyar wanda ya ba da damar gano nau'in cutar a kan lokaci kasashen da suka takaita tafiye-tafiye sun hada da amurka wacce ta haramta wa matafiya da kasashen afirka ta kudu da botswana da zimbabwe da namibia da lesotho da estonia da mozambique da malawi shiga cikin kasarta wani matakin kuma shine wanda birtaniya ta ɗauka na hana 'yan najeriya shiga cikin kasarta to jama'a karshen labaran duniyar kenan. To la bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma farawa da shirin na labarin wasannin mako tare da Aminu Ibrahim kyawa. Labaran wasanni. matasa sauran masu shara wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni shirin wanda a cikin sa mai kawo muku labaran wasanni da su shafi kashin nahiyar afirka nahiyar asiya da kuma ƙasashen turai da fatan masu wari su ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne to madalla suka bar mu tsunduma cikin kwarai shirin a mabarin mu fara nahiyar afirka a ci gaba da gasashin kofin kasashen larabawa na da hukumar fifa ke shirya da ake gudanarwa a wannan karan a birnin doha na kasar qatar inda kasashen larabawa da ke wato nahiyar afirka suke fafatawa da su na kasashen asiya ita dai wannan gasa ana yin ta ne a haɗaɗɗiyar daular larabawa amma a karon farko ana gudanar da ita a kasar qatar a wani mataki na gwajin filayen wasa da aka keɓe domin gudanar da gasar kwallon kafacin kofin duniya da za a yi a shekara mai zuwa inda da lafiya. Gasar da aka fara a ranar 3 ga watan Disamba da muke ciki ana sa ran kammala a ranar 11 ga watan Disamba da muke ciki. Ya zaka dai ana dab da shiga matakin kusa da dab na ƙarshe wato kuta final. Ga kaɗan daga cikin makin da wasu daga cikin ƙasashen suka samu. Rukunin C dai ƙasar Morocco ce ke kan gaba da maki shida sai Jordan ke yi mata da maki uku. yayin da a rukunin d kuma algeria da masar suka yi zama zamaki shida shida duk a mataki na daya na biyu sai da yambancin kwallaye tsohon shugaban wasannin tsalle-tsalle na athletes na duniya lamine dik ya mutu a gida senegal yana ɗan shekaru 88 da haihuwa shi dai dik yanke masa hukunci da laifin cin hanci da rashawa a yanke masa hukunci bayan da aka kama shi laifin cin hanci da rashawa a bara inda wata kotu ta yanke masa hukuncin daurin shekara daya a gidan maza kuma ya rike shugabancin hukumar wasannin ta duniya daga shekara ta 1999 zuwa 2015 ƙungiyoyin ƙwallon kafa na turai sun fara nuna damuwarsu game da yanayin kula da lafiyar 'yan wasa a daidai lokacin da gasar cin kofin nahiyar afirka ke ƙara karatowa wanda ya sa take ganin akwai buƙatar tattaunawar gawa da hukumar ƙwallon kafa ta duniya fifa kan wannan lamari musamman a lokacin da sabon annobar cutar corona take ta kunno kai wato omicron inda tuni wasu kasashen turai suka hana fasinjoji daga wasu kasashen afirkan shiga kasashen su a ran tara ga ne ake sa ran fara gasar kuma a kammala ranar shida ga watan fabrairu na shekara mai zuwa ta da 2022 'yar wasan kwallon kafa ta najeriya macele alozi ta faɗi cewa babban burin shine garin sun yi nasara a wasan da ake bugawa neman gurbi a gasar mata kofin nahiyar afirka da za a yi har ila yau a wajen gasar ne za a fitar da jakadun afirka da za su wakilce ta a gasar kwallon ta mata kofin duniya da za a shekara ta 2023 a ƙasashen australia da kuma new zealand Idan muka da zango a nahiyar Asiya ko za ku cewa Iran ta nuna rawar gani inda ta samu lambobin yabo na zinariya a wasannin daga nauyi na nakasassu suna duniya da ake yi a kasar holand Inda Hamid Sulhipur mai nauyin kilogiram 90 wato bakwai ya yi nasarar daga wani abu mai nauyi da ya kai nauyin kilogiram da 225. Wannan ya sa ya zo na ɗaya kuma ya samu lambar yabo ta zinariya. an sanar da sunayen wasu iraniya guda uku daga cikin jerin 'yan wasan gwagwarar gargajiya da suka yi fice kuma suka fi nuna iyawa a duniya maisam dalkani da Muhammad Rida Girayi da Ali Akbar Yusufi masu nauyin kilogiram 63 da 67 da 120 an bayyana sunayensu ne a matsayin na gaba-gaba a duniya saboda irin rawar da suka taka a wasanni da aka gudanar a wannan fanni a duniya. Da ƙarshe dai an tabbatar da za a gudanar da wasannin Olympics na kurami a ƙasar Brazil ta wannan shekara ta 2021. za a da wasannin olympics na kurame ne karo na hudu a watan ordebehesh na shekarar hijira shamsiya ta 1401 inda tawagar 'yan wasa na kasar idan za su halarci wannan gasar haka zalika an zaɓi prozolo a matsayin shugaban hukumar shi wasannin kurame ta duniya a wani taro da aka gudanar kawai na 48 a birnin luzan na kasar swiss to a kaɗan daga cikin wasannin da aka buga a ƙarshen mako a ƙasar na gasar cin kofin zakaru na ƙasar iran gulgar sarjan ta lallasa sefahan da ci hudu da biyu sai Havodur da masu Suleiman sun tashi babu ci. Haka lamarin yake tsakanin sana'atin nafta Abadan da kuma Pekan. Istikla da Fosfolis sun tashi shanjirar sun babu ci kamar yadda tukorinsu na baya suka bar kwallayensu ba tare da cin koda kwalla ɗaya ba. to idan muka karkata nahiyar turai za ku cewa Real Madrid ta yi nasara a gidan Real Sociedad da ci biyu da babu a wasan mako na shida a gasar La Liga suka buga a ranar Asabar da ta gabata. Real ta ci kwallo ta hannun Vancius Junior a minti na biyu da komawa zagaye na biyu sannan Luka Jovic ya ci ta biyu. Ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta koma jan ragamar teburin Premier League. Manchester City ta je ta doke Watford da ci uku da ɗaya a wasan mako na goma sha biyar a gasar Premier League a Vicarage Road a ranar Asabar ta gabata. Minti hudu fara wasan Rahim Sterling ya fara ciwa kungiyar kwallon kafa ta City kwallo kuma na sha ɗaya da ya ci Watford kenan. Brando Silva ne ya zura kwallo ta biyu da na uku a raga kuma wannan shine kawai na shida kenan da ya ci wa City wasa a Premier a karawa takwas. A ranar Litinin ta gabata ne Lionel Messi ya lashe kyautar gwarzon dan kwallon kafa na duniya na shekara ta 2021 wato da d'Or da wannan sakamakon ne kyaftin ɗin tawagar argentina ya lashe da o kawai na bakwai kenan a jimilla shine kan gaba a yawan lashe kyautar bayan cristiano ronaldo ya ci hasso biyar yanzu kofin duniya ne ya rage ma messi bai lashe ba a tarihin sana'ar samola a duniya bayan da ya karbi kyauta da dama a kungiyoyi daban-daban da kuma ma a tawagarsa ta ƙasarsa ta argentina kakan daga cikin kyautar da lionel messi ya lashe ya lashe da o na fifa guda bakwai a shekara ta dubu da biyu a shekara ta dubu da tara da ta dubu da goma da sha ɗaya da sha biyu da sha biyar da sha tara da kuma ta ashirin da ɗaya. Har ila yau ya kasance ɗan wasan da fi kowa iya ƙwallo a duniya a kyautar da hukumar ƙwallon kafa ta duniya FIFA take badawa na FIFA World Player na shekara kenan kuma ya lashe wannan kyautar ne a shekara ta biyu da tara. sai kuma kyautar da take ba mutumin da ya fi iya takale da a duniya inda Lionel Messi ya lashe wannan kyautar a shekara ta 2019. Cristiano Ronaldo ya zama dan wasa na farko a tarihi da ya ci kwallaye 800 a mataki na ƙwararru bayan ya ci kwallo biyu a wasan da Manchester United ta doke Arsenal da ci uku da biyu a ranar Alhamis ta gabata. Ronaldo yanzu na da kwallaye da ɗaya kenan a wasa 1097 da ya buga. yanzu ronaldo ya ci kwallo 30 a karo biyu da ake bugawa da yake bugawa manchester united wasa da kwallo biyar da ya ciwa sporting Lisbon da kuma 450 da ya ciwa real madrid sai 101 da ya ciwa juventus da kuma 115 da ya ciwa portugal to saurare ga shi lokacin da aka ɗibar mu shirin ya kawo jiki zan jalin zamu shirin a nan amma tarbe mu a wani makon domin jin mu ɗauke da wasu a shi labaran a kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi ne ya kammala ni ma da gushin nake cewa ku zama lafiya kuma ana cewa bin shirye mu a shafi na yanar gizo wato wwwhcb 1ng a huta lafiya. Shirin labarin wasannin mako kenan to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗa kiɗan Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana idan na koma gefe zan gaita muku shiyar itimadi ne domin ya baje kolin irin wakar da ya tsara gama saurare da fatan masu su amfana kuma za su ji daɗinta. ta دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا کشتی شکستگانی ای باد شرط برخیز باشد که باز بینی دیدار آشنا را سرکش مشو که چون شم از غیرتت بسوزد دلبر که در کف او موم از سنگ خارا هنگام تنگ دستی در عشق و مستی کین یه هستی آروم کند که دارا ده روز مهر گردم افسانه از تو افسانه کی به جای یارا فرصت شمار یارا آسایش تو گیتی تفسیر این دو حرف با دوستان مروت با دشمنان مدارا madana da kushiyar itimadi a cikin wannan waka da ya gabatar mana da fatan masu amfana kuma sun ji ta kuma anan zan jale zamu shirin ganin lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki ya zama jini ban kwana a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da sabuwar wakar amma kafin nan amma adin wanda suka tallafa shirin kamala ni da nakan cita da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. ina ga kuma da haka ne ma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka da na kasance da kuke cewa mu yi ne lafiya